وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا نبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ينقوا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة برساك حدوا أو أن مسلا أبو هريرة رضي الله عنه أيو مريتن لتنين تقوس قوة رمضان شكرا تدبو دا داري هدود 30 دا بقوي wanda ya dace da sha uku ga watan jun na shekara ta dubu biyu da goma sha shidda muna cikin suratul isra wasiyoyin ubangiji maɗaukakin sarki da ya soma da tsayar da tauhidi da barin shirka mun gangaro a cikin wasiyoyin ubangiji da suka fara daga aya ta 23 wa qada rabbuka ta ta'budu illa iya. inda allah ta'ala ya yi hani ga shirka ya yi umarni da ɗa'ar iyaye da faɗa musu magana mai taushi ya zo sa sada zumunta da kyautata ma makusanta ya yi hani ga almubazzaranci sannan ya ce kada a yi matsolanci kada a yi rowa ya yi hani ga kisan 'ya'ya saboda tsoron talauci ya ce kada mu kusanci zina kada mu yi kisan kai in ba bisa hujja ta shari'a ba sannan ya ce marayu mu riƙe dukiyarsu a matsayin amana kada mu ci kada mu yi albabazananci da ita ya ce mu tsare mu gyara mudu da ma'auni a wajen harkar kasuwanci kada mu bibi abin da ba mu sani ba domin ji da gani da zuciya dukkan su abin tambaya ne mun zo ƙarshe-ƙarshen wasu yoyin sai lokaci mana halinsa muka dakata za mu tashi daga kan aya ta 38 zuwa inda Allah ɗauke sarki ya nufa wala tamshi fil ardi maraha بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال كلا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله tamshi fil ardi maraha wannan ita ce wasiya ta goma kuma ta ƙarshe a cikin wannan sura Allah ya ce kada ka yi tafiya cikin ƙasa marahan wato kana mai girman kai kana ɗiga kana tinƙaho mutakabbiran alal haƙƙi ya ce innaka lan takhriqal arda duk girman kanka baka iya fasa ƙasa kana taka ƙasa kana ɗiga to ba za ka iya fasa ƙasar ba walan tablugha aljibala tula ba duhura hancinka baka cimma duwatsu ma'ana kana nan da inda Allah ya aje ka baka wucewa to me na girman kai kullu zalika duk waɗannan wasiyoyi da Allah ya yi mana kana sayyi'uhu inda rabbika makruha mummunan abin da suka kunsa abin kyama ne a wurin Allah kaga da Allah ya ce kada mu shirka shirka abin kyama ne a wurin Allah da Allah ya ce kada mu gaya ma iyayenmu magana da bata dace ba wannan abin kyama ne a wurin Allah da Allah ya ce kada mu yi almubazzaranci almubazzaranci abin kyama ne a gurin Allah haka kisan yaya haka wato tauye mudu da ma'auni haka cin dukiyar maraya haka kisan kai haka bibiyar abin da bamu da ilimi a kansa mu yada jita-jita da bata dace ba da duk sauran wasiyoyin da Allah ta'ala ya kana sayi'u inda rabbika makruha munanan abin da waɗannan wasu suka kunsa na ababe ne da Allah ta'ala yake kyamar su zalika mimma auha ilayka rabbuka min al wannan yana cikin abin da ubangijin kai maka wahayinsa na hikima na makarimul akhlaq na ɗabi'un kwarai wala taj'al ma Allah ilahan akhar kada ka sanya wani ubangiji tare da Allah fatulqa fi jahannama maluman madhura idan kai shirka ka hada wani da Allah wajen ibada to za mu jefa ka za a jefa ka cikin wutar jahannama maluman kana abin zargi madhuran kana wanda aka nisantar daga ramar Allah Allah ya zarge ka mala'iku da mutane su sun ɗibe maka albarka muna iya lura wannan wasiyoyi sun fara da eh, hani da shirka kuma sun kare ga hani da shirka don ka fahimci cewa duk abin da za ka yi duniya to shirka tana gaba da shi inda wajen muni kuma ba abin da za ka yi ka nisanci ramar Allah kamar shirka duk lokacin da ya zama ubangiji ba shi kaɗai ne abin bautar ka ba ba shi kaɗai ne kake karɓar umarni gare shi ba ba shi kaɗai ne madogarar ka ba to duk wani bala'in duniya ya kare gare ka shi yasa wanda ya cimma wannan matsayin shaidan zai hita batun shi shaidan ba ruwansa da bai shirka ya riga ya gama da shi idan kana shirka shaidan na iya sa ka gina masallaci shaidan na iya sa ka zo hajji da umra shaidan na iya sa ka yi sadaka shaidan na iya sa ka yi karatun qur'ani don me da ya san kana gini ne bisa ruwa inda za ka je ka gurwa na gaban boka ka ɗauki sa'a ka nemi izini ka nemi bayanin me zai faru gobe menene fet dina wannan labari da nake ciki me sa to duk aikin alheri shi din mana ya taimakon ka kai shi don ka bata kudin ka gaban za saboda ya san Allah ba zai karba ba saboda haka wajibi ne duk abin da muke yi mu tabbatar da mun nisanci shirka ya zama tauhidin mu ya tsayu shine foundation da gina ayyuka Allah kai mana kariya afa asfakum rabbukum afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha min al malaikati inasa innakum latakununa qawlan azima afa asfakum rabbukum bil banin ya ku mushrikai masu cewa mala'iku 'ya'yan Allah ne mata a aswakum rabbukum bil banin Allah ya zaɓe ku ne ya ba ku masu daraja ya ba ku ‘ya'ya maza wattakhadha min ina sa shi kuma sai zaɓe mata su zama ‘ya'yansa ya aka aka wannan rabo kun san maza sun fi mata kuma kun fi son ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata in ma aka haifa muku ‘ya'ya mata bakin ciki kuke yi sannan ku ce da Allah ya tashi rabo sai ɗaukan makansa mata ya ba ku maza innakum lataquluna qawlan azima haƙiƙa kuna faɗin magana mai girma wadda kamar yadda ɗaya ayar ta ce wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada babban magana ce ka ce Allah yana da kamar yadda kiristoci ke cewa ko yadda mushrikai ke cewa mala'iku 'ya'yan Allah ne Allah ya girma daga ya ya riƙi mata balai 'ya'ya haifuwa na ƙasa ce cikinka ake ragi ana hidda ya'ya to Allah ya fi karfin haka nan sai Allah ya ce takadu samawatu ya tafattarna tsiri kaɗan sama ta tsatsage saboda girman wannan magana da muninta watan shakul ardu da kaɗan ƙasa duk ta faffashe ta tsatsage ta tattarɗe saboda jin tsoron nauyin wannan magana wata khairul jibalu hadda abu kaɗan ya rage duwatsu duk su rikice su hargitse saboda wannan magana ce kenan sauran halittun Allah sun fi mu sanin girman Allah shi yasa da Allah ya ce zai dora musu amana suka ce a'a wallahi ba ba mu iya a bar mu haka nan ba rabo ba yabo ba fallasa ba aljanna ba wuta duwatsu ba su shiga wuta ba su shiga aljanna sama ba ta shiga wuta ba ta shiga aljanna saboda an ba su zaɓi sun ce su ba su so suna gudun su shiga su halaka to sai dan adam ya ce ni ina ya a kawo a kawo a kawo a kawo yace ma akwai ƙari bisa ga wannan babu komai innahu kana zaluman jahula mai yawan zalunta kansa mai yawan jahilta abin da ke amfaninsa walaqad sarrafna ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا الله يتمي تصريفي أتكلم القرآن من ججيا بياني wani lokaci mu kawo ayoyi masu tsawo wani lokaci mu zo daga jajjeru. wani lokaci mu buga misalai wani lokaci mu bada tarihi wani lokaci mu yi wa'azi wani lokaci mu faɗi aljanna wani lokaci mu faɗi wuta liyar zakaru sun dai muke so a su su faɗaka shi sa kullum ana karanta ƙur'ani ba ka fita daga cikin wa'azi amma allah yana yin wa'azin da uslubi daban-daban yayi wannan yayi wannan wani lokaci a kwaɗaita da kai ka ji kamar ma aljanna mutuwa ɗaya ta rage maka wani lokaci a tsoratar da kai hankalinka ya tashi abinda an maksudi li zakaru dosu wa astu amma fa wa ma yazidum illa nufura duk wa nan da qur'ani ke yi bai kara maka kafirai komai in banda kara gudu kara nisa kamar ce tunkiya ne kana kara tsawata ta tana kara gudu tana kara nisa ولو كان ma'ahu alihatun kama يقولون idan لابتغوا إلى ذي الأرش Sabila. manzo Allah ka gaya masu laukana ma'ahu aliha da ubangiji na da wasu iyayen giji tare da shi abokan tarayya kama ya kulu da kamar yadda su suke faɗa idan labtagau ila zil arshi sabila da duk sauran abokan tarayya sun nemi hanya wadda za ta kai su ga kusanci da ubangijin al'arshi domin duk abin da kuke bauta nan ƙasa yake ubangiji ne kaɗai mai al'arshi to inda su ma matsayin iyayen giji suke to da ƙanana ne waɗanda dole su ma su nemi bautar ubangiji na sama wanda shine mai al'arshi to don me da za ku bare sa ku dawo gare su wasu malamai ba haka suka fassara ayar ba suka ce idan labtagau ila dal arshi sabila inda akwai wasu iyayen giji ba Allah ba da sun yi kokarin hanyar da za su samu su yi fada da ubangiji mai al'arshi su ce saman nan yadda kai ta ba haka kake bukatar ta ba ya za ka yi rana da rana da wuni wuni da dare ya zama suna sassabawa kawai a bar shi dare sak mutane su ta bacci ba su cin abinci ba su neman abinci ko kuma ka bari kawai mu saki haske mu duhun nan ba mu ga sa don me wata zai faro dan kaɗan yana girma har ya yi haske sosai kuma ka bari ya koma dalla sha kawai a bari wata dan sha hudu ne juddadin babu canza don me wani gari zai zanda zafi kamar maiduguri da sakkwato wani gari ya yi ta sanyi kamar jos duk ka bari duniya ta sanyi gaba ɗaya don me za ka ce wani sarki wani talaka mu muna son kowa ya zama sarki kowa ya hau raga ya yi kwanci duniya na tafiya haka inda sun yi jayayya da Allah to wani zai yi rinjaye idan Allah ya rinjaye su ya tabbatar da ba komai bane su ƙarya ne ba iyayen giji bane in suka rinjaye shi to kuma ra'ayoyinsu za su sassaba saboda ka za su yi ta rikici tsakanin junansu kaga da duk wannan ya nuna wato aikin mai hankali shine ya yarda da ubangijin bauta guda ɗaya ne duk wanda ba shi ba bawa ne sai ya zauna lafiya subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbatar ma Allah ya kubuta ya ɗaukaka amma ya ƙuro daga abin da suke faɗa uluwan kabira ɗaukaka wadda an mai girma ko kusa Allah bai yi kama da abin da suke faɗa ba kuma abin da suke faɗa game da shi bai dace da shi ba tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu sammai bakwai da ƙasar da kuke rayuwa a kanta duk suna tasbihi suna tsarkake Allah wa man fihinna duk wanda a cikin su yana tasbihi kai in ba ku gane ba wa in min shay'in babu wani abu kowane iri ne mai rai ne ko marar rai ne mai motsi ne ko wanda bai motsi ne a sama yake ko a ƙasa yake illa yusabbihu bihamdihi face yana tsarkake Allah yana gode masa walakin la la tasbihahu amma ba ku gane tasbihin da suke da haka karkace a'a wai abin da ake nufi cikin ikon Allah suke a'a tasbihin dai suke yi ji abba kai amma waɗanda Allah ya so su ji a matsayin mujiza ya sa sun ji me Allah ta'ala ce game da annabi Dawud sakharna lahu jibala yusabbihna wat-tayr duwatsu suna tasbih annabi Dawud yana subhanallah duwatsu suna karba tsuntsaye suna karba kenan daman tsuntsu yana tasbihi dutse yana tasbihi ginin masallaci yana tasbihi ginin gidan kai yana tasbihi hotel ɗin da ka shiga ka ɓoye gadon da kake kansa da karuwa gadon yana ne da tasbihi kai kana kana sabon Allah walakin la la tasbiha ku ba kwa jin tasbihin da suke yi wasu na kuskure su ce yana daga cikin mujizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakuwa ta yi tasbihi a hannunsa ko kai ka ɗauki tsakuwa tana nan tana tasbiya hannunka abu jahal ma in ya zauna kan kujera kujerar da yake a kansa a kanta tana tasbihi to menene mu'jizar manzon Allah anan Allah ya bashi kun ya ji tasbihin kai ko baka ji sami'a riwaya har ta ce sami'a tasbih al-hasa ala yadayhi ya ji tasbihin ba tasbihin ne mu'jiza ba da mun tana tasbihi ko ba hannunsa take ba amma ba wanda yake ji walakin la tafqahuna tasbihahu walakinahu rasulullah sami'a tasbih al-hasan sai manzo Allah ya ji tasbihin tsakuwa kai ka taɓa jin tsakuwa tana tasbihi ka ji to wannan ita ce mu'jiza jin da yayi shine mu'jiza amma in ba haka ba teburin nan da muka ɗora littafi yana tasbihi littafin ma yana tasbihi injibin da ya buga littafin yana tasbihi walakin la tafqahuna tasbih Allah ce ku ba kwaji ne kun ba dole sai ka ji ba komai kake ji akwai abubuwa da yawa da gidanka suka faru ba ka ba san da su ba akwai abubuwan da suna nan suna faru kuma idon ka bai ganin su da haka ya kamata mutum aje kansa matsayinsa ya aje Allah matsayinsa yasa Allah ta'ala ce wa ma laha haqqa qadri ba su darajanta Allah irin darajar da ta dace da shi ba mata su kuma sai suka mai da wannan aya ta kaddara ya ce aiwa man kaddara Allah haqqa kadari wai abu ya faru bisa kaddara Allah kaga dai ba dai karanta ayat daidai ba kuma an ɗauki magana an ɗora ta ba inda take kadaru a nan ba kaddara ake nufi alƙadaru daraja ba alƙadaru na hukuntawa ba wa ma ƙadarullaha ba su darajanta Allah ba haƙa ƙadarihi irin girman darajar da ta dace da ba su ba Allah girmansa da ya kamata ba innahu kana haliman ghafura Allah mai yawan haƙuri ne kuma gashi mai yawan gafara wato babu kamala ga ubangiji wadda ta wuce haɗuwar wa'annan sifofin guda biyu irin haƙurin da Allah ke yi babu wani bahaluki da ke iya yinsa domin kai mace ka aje gidanka budurwarta ka gane ta ƙirjinta ya cika baka sai da aka haife ta ba baka sai da aka yi renonta baka sai da ta girma ba baka sai da kuɗin da aka kashe mata wurin karatu ba da rana tsakar gare ta kace kana so ka biya sa ke ka kawo gidanka amma iko kake ka kasa hakurin taimaka reni dan kaɗan amma ka iske bawa wanda Allah ya lice shi daga ɗigo ruwan mani ya bashi sheda ya busa masa rai ya bashi lafiya ya bashi abinci sai da ya teko shi sai zagi Allah da zo ke faɗa min ya raba wata gardama wani ne ya sato awaki ya kai ba kuncin barayi sai kunci ya kibiyansa to ɗazun nan da rana sai ya ce a bashi sigari dai tukuna ya fara busawa ya ce to wanda yawa ubangiji sai da ya nuna sama ya ce wanda yawa ubangiji ne haka Allah ya ce ya azumi na kiya ban ji tsoro ne kai zan ji tsoron ka subhanallah ya ubangiji kuma ya kallon shi ba yana so ya gwada ko Allah bai isa wal yazbillah kuma Allah ya shiru ya kyale shi kuma Allah na nan yana yana cewa mu ita mai iri ne wazi ko shi na dawowa kuma ya dawo Allah karɓa ce zai wa halimu kamar wannan tare da haka sai zama gafuru ne ya yi maka haƙuri ka yi ta yi ka yi ta yi sai ka zo ƙarshe sai ka ce wayo Allah sai ce yi haƙuri dawo na karɓe ka sai ya gafara ya yafe maka shi yasa da yawa wanda ya ƙara rayuwar sai na taɓar gaza amma ya mutu waliyin Allah to in ba da waɗannan sifofin na ubangiji guda biyu ba hilmu da ghufran halimu da ghafuru in ba don su ba wani kai ka san shi kenan ya riga ya tafi yana da kyau a kullum mu san sifofin Allah don mu san darajarsa mu san matsayinsa kuma don mu rika komawa gare shi sannan sai Allah ya ce mu وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وإذا قرأت القرآن يا كي النبي إذن كرنت القرآن ما kar يندسكي mamakin إلو suke ما هو gudun ما كي abin da ke faruwa shine ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura mukan sanya wani shamaki abin kariya mai kariya wanda aka kare tsakaninka da su bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah tsakaninka da wanda ba su imani da Allah ba su imani da ranar lahira sai mu sa wani katon shamaki mai kauri sai ka kana magana ga ta karara ko kurma ya isa ya jita makaho ya kamata a ce yana ganinta amma kuma su ba su iya fahimtar ta ƙur'anin kana karanta shi suna jin damuwa suna jin tsarguwa zukatan suna nauyi waja'alna ala qulubihim akinna Allah ya ce kun muka sanya wasu marafai akan zukatan su muka kulle muka daɗe an yafqahu wa'inda ke hana musu fahimci qur'ani wa fi azanihim waqara muka sanya wata irin darma ta toshe kunnuwansu wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu in ka kira ubangijin ka shi kadai a cikin alqur'ani kace banda kowa a kama shi shi kadai a saki sauran wayanda ake bauta wallau ala adbarin nufura sai su juya suna masu gudu akan bayansu nufuran saboda tsananin kyamar da suke makaratu qur'ani da sun ji an satila sai su zura da gudu duk lokacin da mutum ya ji cewa karatun ƙur'ani na sa shi damuwa to fa ya sani shi ɗaya riga gama da shi karatun ƙur'ani na tsuwa yake sanyawa karatun ƙur'ani jawo hankalinka yake yi za ka ji wani irin sassauci duk da numfashinka za ka ji shi da kyau in fa kana mumini to da zarar ya kasance kai ba abin da baka so ka ji kamar ka ji qur'ani ka fi so ka ji kaɗe kaɗe ka fi so ka ji waƙoƙi ka fi so ka ji abubuwan da ba su dace da zuciyar mumini ba to fa zuciyar nan taka ba ta da lafiya kana bukatar likita ka je ka sami malamin zukata ya baka kwayoyin eh, panadol na imani ka sa da ruwan eh, karatun ƙur'ani da tawada sai ka haɗi in ba haka ba tofa kana cikin matsala zuciyarka watakila ta kusan mutuwa in ta mutu mutu tus to ba ba yadda za a yi ta dawo amma in dai bushewa ne sai to akwai da za a yayyafa mata akwai azkar da za a iya baka malami zai gaya ma to ka je ka yawaita faɗan kaza ko kuma me kake yi da asuba to ka je ka yi kaza da kake bayan la'asar ya dora ka kan wani aiki ƙarshen dare ya hana ka bacci wani lokaci to a takaicin ya dora ka kan magunguna to likitan zai samu maka da mafita in Allah ya so nahnu a'lamu bima yastami'una bi Allah ce mun fi kowa sanin abin da suke ji da shi suna jin qur'anin mun dai hana musu amfani da shi ne kawai saboda mun san munanan wato mugunyar manufar da a cikin zuciyarsu idai sami una ilaika lokacin da suke jin karatunka mun san ira abin da suke ji wa idhum najwa lokacin da suke keɓanta suke ganawa suna mitin kuma mun san abin da suke yi idai qulu zalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura a lokacin da azzalumai suke cewa ba foli ne kuke bi ba sai mutumin da an riga an sayarce shi to kun ce mahaukaci ne mahaukaci kowa ya san irin maganganunsa kowa ya san irin yadda baya da kima a abin jama'a maganar sama ba a daukar ta da komai kun dawo kun ce shi mai sihiri ne sahir ne to ya aka yanzu har ya samu hankalin da zai yi sihiri kuma ya aka yi sihirce sahabbai ku ya kasa sihirce ku don mi da bai sihirce ku gaba ɗaya a huta yanzu kuma kun da kun ce mas'ur shi ma kansa sihiri aka yi masa to waye masa sihirin ina bokan yake wannan ya nuna wato ba su da tsayar magana dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce unzur kaifa darabu lak al amsal dubi da suke ta buga maka misalai su yinan su yinan fa dallu suka bace fala yastati'una sabila ba su iya gane hanya guda da za su haɗu a kanta su yi matsaya a kanka don me duk duk abin da za su faɗa ƙarya ne in anta illa rasul kai manzo ne na Allah da su tsaya nan da su huta amma tunda ba su faɗi haka ba to ra'ayoyinsu za su yi ta sassaɓawa suna bambanta بابا سقانو كسكير لمرين كبا وقالوا أئذا كنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينبضون إليك أنسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريباً يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا مشركين قالوا بلنتي النبي صلى الله عليه وسلم بسا بيان ديكي نتاشن قيامه wa suka ce ai za kunna izaman wai yanzu bayan mun zamo ƙasa wa rufatan mun zamo rududdigaggu a inna na halkan jadida yanzu cikin haka nan za a sake tayar da mu sabuwar halitta sun manta cewa a da babu su aka yi su to me zai hana bayan sun narke sun darkake kuma a sake tayar da su ƙulkunu hijaratan au hadida gaya basu ba wai ku zama kashi ya ta marmatse ya zama tuka ko ya zama haɓɓi to ba wai haka nan ba kuno hijaratan ku zama duwatsu au hadidan ko ku koma ƙarfe au halkan min ma ya rufe su sudurikum ko duk wata halittar da tana da girma ga zukatan duk abinda kuka zama ranar tashin nan ba makawa sai mun tashi. fa sai quluna man yu'iduna za su ce maka to wa zai tashe mu ulil ladhi fatarakum awwala marra kace musu wanda zai tashe ku shine wanda ya kage halittar ku tun karin farko sadda da babu kai shekara hamsin da ta wuce babu kai hanka yanka ka sannan kace in ka mutu ba iya tada kai kace ce wa zai tada kai wa ya isa wanda isa shine wanda ya kasar da babu ka fasayun ghaiduna ilayka ru'usa za su rinka daga maka kai suna girgiza su wato suna bamaki yanzu kai haka yadda da wagga magana da kake faɗi fasayun gidu ne ilaika za su rinka haka suna da kai mm, lallai sannu mai hankali wai kuluna mata'u sai kuma to yaushe za a yi hakan uwayenmu sun mutu ba su dawo ba kakanninmu sun mutu ba su dawo ba kakannin uwayenmu sun mutu ba su dawo ba kakannin kai hadda samu dan nuhu muna da labarin shi yau shekara sa dubu biyar da mutuwa ba mu ga ya taso ba to yaushe za a tashi ul'asa an ya kuna ƙariba. ka ce yana yiwa nan kusa ne ba nesa ba ku dai ci gaba da haƙuri alƙiyama za ta tashi kuma idan kun mutu za ku gane yau mai da'ukum tuna masu ka ce maso akwai ranar da allah zai kira ku bayan kuna cikin ƙaburburanku wani cikin ƙasa wani cikin ruwa wani cikin cikin kifi kowa da inda allah ya yi ajalinsa wani ma da sun tuko daga jirgin sama da jirgin sama ya watse da shi ɗaya ɗaya ɗaya allah ya yi da nama sai warwatse garuruwa daban-daban to kuma cikin haka nan yau mai da hukum allah zai kira ku idan allah ya kira ku kowa duk inda wani part duk wanda wani bangare nasa yake zai tattaro ya haɗu guda kun ga da allah ta'ala ya so ya gwada mu annabi ibrahim ya gwada mishi ko bai gwada mishi arba'atan min at الطير fasurhunna ilayka sun kulle min hunna jus'an sun mad'u hunna ya ati na ka sa'ai aka ce ka samu tsuntsaye guda hudu misali ka hada da talotalo da zakara da hasbiya da hankaka ba da banda daban ne ka yayyanka su ka daddatsa su ka cire fukafukai ka cire kafafu ka datse kowane kafi ka fidda kayan ciki sannan ka cakuɗa su wuri guda sannan ka rinka ɗiba ka aza wannan a wannan dutse ka aza wannan a wannan dutse ka aza wannan ka raba su duwar wasu daban-daban sun mad'u da sannan ka yi tsaye ka ce hasbiya sai ka ga guntaye sun tashi nan sun haɗu da can wannan ya tashi ya haɗu da wancan fir sai ka ga ta zo ga banka sannan ka ce kurciya sai ka ga wannan ya tashi wanda ya tashi wanda fir sai ta zo duniya aka yi wannan sannan ka ce talo-talo sai ka kunyi-kunyi-kunyi a duniya allah ya wannan don ya gwada ma annabi ibrahim alaihi salatu kai kaifa yuhi mota ya yake rayu da mutum to ai da ya ji daɗin wannan ne sai ce rabbi arini anzur ilaik azai ka duk abin da ya bi ɗaya yanzu zai sami sai ce to allah yanzu ganin ka nake son yi ƙala lan tara ni can ka ce to nan faɗai dakata ba yanzu ba annabi musa ne ko annabi musa ne gaskiyarka gaskiyarka annabi ibrahim shi ya roƙi ganin yadda ake tada matattu kuma ya samu annabi musa shi da ya ji muryar ubangiji ne daɗi ya kama shi sai ce rabbi an anzur ilai ubangiji a kware shamaki ina so gadi ga ka sai aka ce ba yanzu ba yau bai da ukun jibu na bihamdi akwai ranar da Allah zai kira ku kowannen ku zai karɓa kira da godiyar Allah ranar duk da ta tashi zai yana alhamdulillah alhamdulillah tsamani ke tana amfaninsa ina wata zunnuna illa bistum illa kalila a ranar za ku yi tsammanin ba ku daɗe kuna bacci ba kuna zaton kun tsaya cikin kabari ɗan lokaci kaɗan ko kuma kun yi rayuwar duniya ɗan lokaci kaɗan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin wanda ya fi kowa da imtuwa a aljanna da wanda ya fi kowa azabtuwa a cikin wuta wanda yafi fi kowa na imtuwa a du'a aljanna za a tuno masa wahalhalun duniya a ce ka tuna lokacin da ka yi takara ka sha ka shiga ƙauye mota ta yi maka faci takalmin kai tsinke aka yi wani a ta ya ce ni ce kai gaskiya ni ni ne na sa'ayi rayuwar duniya amma ya wuce bacci ne kawai muka yi nauni ɗaya muka taso daɗin aljanna duk ya manta da shi da wahalhalun duniya a ce haba ko ne sadda ka aure tun ba ta yi ta zagin ka kuna faɗa ya ce kai ba ni ne ba ni kan tumba da ɗaya lahiya lau muke zaune da ita ya manta shi kuma wannan wanda ya fi kowa shan azabar wuta bayan tsoma shi a fito da shi sai a ce ka tuno motar nan taka mai ac aljanna sai ce wa ni na tuka mota wai duk da motar da ya balaka duniya ya mace da ita saboda tsabar azabar da ya sha zai kai bai taba jin daɗi a duniya ba a ce ai har kayan auren raki ka auri mata kaza kayi ya ce shi duk bai tuna wannan azabar wuta ta mantar da shi daɗin duniya ka ya koyi wa musulmi tuna akwai ranar da ko dai daɗi ya mantar da mu wahala ko wahala ta mantar da mu daɗi sai ka zaɓi wanda kake so allah ka je da mu daɗin da zai mantar da mu wahala wa kulli ibadi وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا الله يتيك قيام بايدا يا كي منزو ya ƙulun lati ya ahsan su rinka faɗin magana wadda ita tafi wato su rinka fitar da kalamai masu amfani su rinka yin zikirin allah su rinka karanta ƙur'ani su rinka karanta littattafan ilimi su rinka wa'azi su rinka hana a yi mummunan aiki su rinka gaya ma junansu magana kyakkyawa wa kulli ibadi ya ƙulun ya ahsan bayina ka ce su rika zaɓin magana da ita ce tafi kar su rinka sakin baki suna faɗin abin da bai dace inna shaitana yanzu bai nahu su tuna shaitan yana haɗa faɗa tsakanin junansu babu abin da shi yake farin ciki da shi kamar ya haɗa husuma tsakanin miji da mata tsakanin yan uwa da sauransu wannan shi da nafsin abin da yan uwa annabi yusuf alaihi salatu wassalam suka faɗa lokacin da suka ga allah ya ɗaukaka shi ga su sun zo a tozarce a wulaƙance a wahalce a yunwace a talauce ga sun zo suna ranka da ɗaya ayyuhal azizu masana wa ahlana durru wa ji'na bi bida'atin musjatin fa awfi lana al-kila wa tasaddaq alaina inna allaha yajzi al-mutasaddiqin ya ayyuhal azizu ranka da ɗaya masana wa ahlana durru da mu da iyalanmu mun shiga wahala waje ina bi kuɗin da muka zo da su karya bai kai ma wanda muka saba zuwa da su ba na haka mun zo da raƙuma tara amma kuma kayan bai wuce kayan raƙumi uku fa aufi lana nan kuɗin namu ka cika mana au wata saddaka alaina sauran raƙumin ka kai mana sadaka yadda ka saba inna allaha yajzil ta ka san Allah yana sa ka ma masu yin sadaka mutanen kirki Allah na biyan su sai ya kalle su قال هل علمتم bi yusuf wa واخيه id antum jahilun kun tuna abin da ya gudana tsakaninku da yusuf lokacin da kuka fita da shi da safe kuka bi ta gidan wane kuka kawo daidai katangar wane wane ya dangware shi wane kai din nan ce masa kaza kuka zo wane ya tuɓe masa riga ce ku bari mu yanka akuya mu sa jini mu ce kura ta cinye shi wane ka ɗauke shi ka kaɗa rijiya kai kuma wane bayan ya shiga rijiya ka leƙa ka hange shi ka jefa masa dutse suka rinka faɗin abin da duk duniya kowa bai san shi ba in ba Allah ba don ba abin da za su taɗi da wani ne ba kalu a innaka la anta yusuf suka ce da dai ko kai ne yusuf din kala ana yusuf yace lalle ni a yusuf kyale ku kawai ne ku je ku dawo kuna ta wahala na san kullum da kuka zo na gane kuka yi magana da ibraniyanci na nuna muku ban iya ba ne muku larabci ni ne dan uwanku yusuf wa haza akhi wannan kuma dan uwana ne gashi Allah ya hada mu kun raba mu yau ga mutane innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin yace ku sani duk wanda ya ji tsoron Allah ya hada da hakuri ga takawa ga hakuri to Allah baya tozarta ladan masu kyautata shi Allah ya matsayi قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين kace ka amma dai Allah ya ɗaukaka ya fifita ka akan mu Allah ya zaɓe ka akan mu mun nisantar da kai daga ubanka mun tozarta ka mun mayar da kai bawa yau ga ka kai ne muka duka muna ta kai da kai mu sani shi ne allah ta'ala ya faɗi addu'ar da yake yi kala ya abati haza ta'wilu ru'yaya min ba'di an nazagha ash-shaytan qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijni وجاء بكم من البدو min da an nazagha ash bai na wa bayna ikhwati yace to ka kaga darajar da Allah ya kawo mu gare ta kaga ni'imar da muke cikin ta ba da an nazagha ash bai bayni wa bayna ikhwati bayan da ya yayi nazgha ya haɗa faɗa ya shigar da husuma da rikici tsakanina da yan uwana to shaytan ba abin da yake masa farin ciki idan ya kawo husuma tsakanin musulmi da aka ku yi kokari ku rinjaye shi inji Allah yace inna shaytana yanzaghu bainahum ka faɗa ma na cewa shaidan yana ƙoƙarin ya shigar da husuma tsakanin su inna shaytana kana lil insani aduwwa mubina hakika shaidan ya kasance maƙiyi ne mai bayyanannar adawa ga mutum rabbukum alamu bikum ku shi yafi kowa sanin lamarin ku duk abin da kuke ciki ya sani sana abin da maslaha ku ya sani in ya baku umarni ya san me yasa ya baku umarni in ya hana ku ya san me yasa ya hana ku in ya sha yarhamkum aw in yasha yu'adhibkum idan Allah ya so sai ya ba ku ikon yin abin da za ku samu rahama sai ya ji kanku idan kuma ya so sai ya bar ku ku lalace sai ku shiga cikin azabarsa wa ma arsalnaka alaihim wakila manzo Allah ka sani ba mu aike ka don ka zama mai fakon al'amarin su ba mu sa ka bibiyar abin da suke ciki ba wannan kalma yana da kyau mutane su rinka sa ta a cikin tunaninsu cewa annabin Allah da aka aiko ba a ce ya tsare mutane ga da suke yi wani duk da matarsa in kaga hisabin da yake mata sai lahira ake yin sa ƴaƴansa haka to ba a ce ka koma raƙibu da atidu ba duk abin da suka yi sai ka rubuta ko ka sa ido ko ka tambaya a abin da ya fito fili a yi magana abin da ya ɓoyu a manta da shi Allah kaɗai ya san sirri shi alimu sirri wannan najwa sannan duk duniya kowa na da asiri in ka ce sai ka bibi asirin mutane to sai Allah ya tona naka a kasuwa abin da mujaddidi usmanu Allah ya masa rahama yake faɗa cikin ya usunna ya nakalto daga wani bawan Allah ya ce na ga mutanen da ba su da aiki sai tonon asirran mutane sai Allah ya bi su ya fallasa su tsakiyar rana na ga mutanen da suna da matsaloli suna da ayubba amma sun kame kansu daga ayubban mutane sai Allah ya rufa musu nasu asiri da haka man satara musliman satarahu Allah fi duniya wal akhir idan ka zama kai al'adar ka ita ce da ka lura da aibin mutum shikenan ka je ka rinka fallasa shi to akwai ranar da Allah zai kama ka ya fallasa ka sai an ji ka gari ma rediyo in baka ci sa'a ba a ji ka aljazira duk duniya ta ji ka ko a sa ka ga misali hausa tv ba ta labarai ba suna tv haka sai a sa ka ga cnn shikenan duk duniya ta gama jinka to amma in kana kallon al'auran mutane kana rufewa duk wanda ya laifi sai ka ce gafar Allahu la satar Allahu alai to kai ko sai Allah ya sa suturta ka ya barka cikin asirin ka ka mutu cikin rufin asiri Allah bai tona ka Allah ka rufe asirin mu duniya da lahira to bale lahira dama ita yau tubla sara'ir ce ita da wani sunanta ke da yau tubla sara'ir ranar da ake tona asirrai ranar duk wani fayil da an ka sa karkashin loka an ka kulle bayyana shi ake in ma ka cinna ma ofishin wuta ka kone to a alƙiyama akwai kwafi akwai original kwafi ba ba photocopy ba wanda Allah zai fito da shi duk sirrin duniya da ake yi to a alƙiyama ba sirri ne a fili yake faɗarsa shi yasa gaban kowa Allah ke hisabi ba ɓoye amma cikin haka Allah yana da bayin da ya ce fasafa hasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila alihi masrura za a masa hisabi mai sauƙi in allah na sun maka hisabi mai sauƙi sai maka na shekara-shekara sai a ce 2014 sai ka ce a lokacin ina dalibi a jami'a wannan tafawa balewa da ke bauchi a ce to a wannan shekara ka riga ka yaure da ci aibar riga na yaure ba sai 2015 a lokacin ne na haɗu da budurwata ta yan maiduguri muka ja ka daura aure to 2015 sai ka ce to 2015 kuma ina nysc sai ce to to to to daga nan kuma sai ka ce 2016 na kama aiki ma'aikata finance duk wannan almundahana da kai ta file file sai a dunkule ta cikin tambaya guda sai a yi gaba lakin man man nuqisha ya yahlak man zala ce kowa aka bi diddigin file ɗinsa wallahi sai ya shiga wuta babu wanda bai da laifin da zai kai shi wuta amma mu yawaita neman gafara Allah shi yasa kiso istighfari istighfari yana kone zunubi sai a waye gari a fayil din kama a shafa ba gan shi ba Allah ya batar da shi ita lada ba ta ɓoyewa ba ta ɓacewa don ita dama ana yin ta da original maka ce wadda ruwa ba su wanke ta amma zunubi daman makar da ake fensir da fensir ma ake rubuta maka kuma istighfari kilina ne da za a shafa gaba ɗaya dai ba babu a zo lahira ina fayil ɗinka na zuri sai ɗauko shi empty kai Allah kai mana gafara wa rabbuka a'lamu biman fi samawati wal ard ubangijinka yafi kowa sanin wanda a sama da wanda a ƙasa hikimar Allah ta sa ba abin da ya ɓoyi gare shi yana ganin kowa yana ganin komai yana jin motsin kowa yana jin motsin komai abin da ake gaban idansu ake yi kuma bisa kunnen bisa su ake yi yalla yana jin komai yana ganin komai ba abin da ke boyewa gare shi la takfa alaihi khafiyatun fil ardi wala fis sama duk abin da ke boye mutane bai iya boye ma Allah a ƙasa ne ko a sama ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudu duk da kyafta wadda idon kake yi kai tsegumi Allah yana ganin ka kai abin da ka boye a zuci baka bayyana ba shi ma Allah yana gani walaƙar faddalna ba'adhan nabiyyin ala ba'd Allah ce hakika mun fifita wasu annabawa akan wasu kowane annabi yana da wani annabi sama da shi sannan manzanni suna sama da annabawa sannan ulul azmi suna sama da sauran manzanni sannan muhammadu rasulullah yana sama ga saura bayansa sai annabi ibrahim to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa wannan ulul azmi ne Allah ya fifita su akan saura wa ataina dawuda zabura shi kuma annabi dawuda mun bashi zabura wanda yake karantawa yana rerawa yana lilo yana jin daɗi mutane suna sauraronsa suna murna da ita don haka yadda allah ya fifita mutane wani sarki wani talaka haka annabawa wani ya fi wani wani annabin dole ya duka ma wani wani annabi dole ya gaida wani to duk ƙarshen su gaba ɗaya شو سو شيني خاتم النبيين وامام المرسلين شيني وندا اكاي شي صلى ا ما الامامين سو الله كسامو اتوت سرانا القيامه ولد الذين زعمت قل الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظوراً ulidu allazina zamtum min duni annabi ka gaya musu ku yi ta kiran waɗanda kuke raya cewa abin bauta ne bayan Allah fala na kashfa duru ankum cikin su babu wanda yake iya kuraye muku cuta wala tahwilan babu wanda zai iya sauya muku yanayi idan kana cikin ciwo in ka shekara kiran gunki baya baka lafiya in ka shekara kiran waliyi baya baka lafiya idan kana cikin wahala ko kunci ko talauci duk shehin duniya in ka kira shi baya baka arziki baya canza maka yanayi baya iya sa ka samu abin da kake so baya iya hana cuta ta same ka idan ajalinka ya zo baya iya hana mala'ikan mutum ya karbi rayuwarka wala na kashfa dora ankum wala tahwilan ba su iya canza muku yanayi ula'ikan ladina yad'una waɗannan da suke kira kamar mala'iku da annabawa da salihai da waliyai bayan allah mutanen kirki yabtaghuna ila rabbihimul wasila kowane su ne ba yake wace hanya ce za ta sadar da shi da allah shi ma ya yadda bawan allah ne kai ka rike shi matsayin ubangiji shi kuma ya rike ubangiji matsayin ubangiji ya nuna kenan kai ba daidai kake ba domin shi bai yadda ubangiji ba ne da bai rike wa ubangiji a matsayin abin bauta ba ayyuhum aqrab Allah ya ce duk waɗannan da kuke bauta kowane su da ganganto suke wa zai fi kusanci zuwa ga Allah haka in dai kana bautar wani bawan Allah ne to ka sake shi ka kama Allah ko ni clip da na gana yawo da shi a whatsapp da wani shayi a ƙasar Nijar yana bayani cewa wai waliye su muke riko su ko su rika Allah abin joining ne sai yana ba da labarin wali dan nasiru hmm? mai daliya mai daliya ba wanda ya ce wani malami ne fa wai gogagge ko wani wali a sun mai da shi wali iyaka dai ya yi daliya ta kuma daliya ba wai ba littayin addini ba ne ba na ibada littayin adabin larabci ne sannan ba a san shi da wani littafi na tafsirin qur'ani ko na sharhin hadisan annabi ko na wa'azi ko na gwadin darajojin annabi da sauransu a'a wai ya zama wali ta yadda ya yi tafiya da wani almajirinsa kan ruwa sai ya ce da kaji na kira ya allah sai ka ce ya dan nasiru ya ce wai sai shi ya lallabo sai ce to shi yana kiran Allah kai kana kira ne ka kira Allah mana ya ce ya Allah sai shi ma almajir ya ce ya Allah wai sai ya nutse kada sababu dan rene wayo irin wani wai daga karshe sai da wali ya kamo shi ya ce aka yaka ya ce wallahi wani ne ya zo ya ce mini wai inda na kiran ka in kira Allah ya ce ai ba kai saka kira Allah nan ba wa kai nan mu mun kai sabu kira Allah wallahi ya ku ahlu sunna ku gode ma Allah ku dai adda lafiyar kwakwalwa wallahi duk irin wannan kai ka san tabuwa ce a ce wai Allah bai iya tsirar da kai wani zai tsirar da kai ba Allah ba wannan tabuwa ce kuma miliyoyi su yadda da wannan magana su yadda cewa su ba su kai matsayin su kira Allah ba saboda ba su karanta littafin Allah in sun karanta ba su fahimta abin da Allah ce in sun fahimta ba su yarda saboda mai saboda sun gina fahimta su akan wani da Allah ta'ala ne cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun basu dan dadin qur'ani ba inna mutane wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina sun tambaye ka labari na ce ina nan kusa da su ujibu da'wata da'i idza da'ani duk mai kira in ya kira ni zan karba masa to ce ba a kira Allah kira nasiru nasiru wa ko nasirun da abba ba ne ba a kira bane Allah ya ce wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba duk wani waliyin da kake kira in dai waliyin gaskiya ne to wa yarjuna rahmatahu suna kaunar rahmar Allah wa yakhafuna azabu suna jin tsoro azabas inna azaba rabbika kana mahzura hakika azabar ubangijinka abin tsoro ce wanda ya kamata mu dauki dukkan matakai na ganin cewa mun nisance ta waɗannan abubuwa da Allah ta'ala ya faɗa ibtigha'ul wasila da arraja da alkhawf su ne manya-manyan matakan da za mu bi Allah mu samu hukuta mu samu jin ƙayinsa yabtaguna ila rabbihim wasila wasila ita ce duk ibadar da za ta sa Allah yarda da kai amma wasu suka ce a'a wasila ita ce ka samu ni shehi ka sa tsakaninka da Allah in ka riƙe wani shehi shi kenan baka da matsala a lahira shehi shi zai cece ka to wannan ya nuna ba su karanta littafin Allah domin abin da Allah ta'ala ya ce وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى أدعي آية الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وهي سيتي تقولون الله سيدي إذن الله ba wanda isa ya ceto a gurin Allah sai idan Allah ne ya ce masa je ya ceto sannan kun ba wanda ya ya ceton wanda ya gada ma sai da ya ceton wanda Allah ya so kuma ya gada ma kaga ashe ka bi Allah ya ta ka bi kowa in Allah zai bada ceton ka shi zai bada ceton ka ga wanda ya gada ma inna azabar rabbika kana ma'zura hakika azabar ubangijinka abin sauna ce abin gudu ce Allah kana mu daga azabarka wa in min qaryatin وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة وإن من قرية وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة Allah ce babu wata alƙarya daga cikin alƙaryun da suka karya ta manzanni face labudda mun halaka su na ranar alkiyama au mu'azzibuha azaban shadida ko mu su azaba mai tsanani wadda muka rubuta musu na zalika fil kitabi mastura wannan rubutaccen abu ne cikin littafin Allah saboda haka duk mai tuba zuwa ga Allah ya tuba in ba haka ba azabar Allah ba ta nisa amma mana وما منعنا bil ayati بالآيات وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب bil awwal وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات قريبا ana منعنا أن نرسل بالآيات Allah ce ba wani abu ne ya hana muna mu saukar da ayoyi ba waɗanda kafirai ke neman a saukar kafirai sun yi ta ba da shawara wato muhammadu in dai kana so mu yadda da kai to ka ce allah ya yi kaza allah ya mayar da dutsen safa ya koma zinari zalla mai ta kwasa ganima sai mai dalale kai annabi ko kuma in rowa kake yi baka son mu samu to Allah ya fidda ma da lambu kowa ya san maka duk duwatsu ce tsakiyar duwatsu nan sai ɗaya muga duwatsu sun farfashe sai Allah ya fidda ƙasa nan take sai ga taki sai ga tsire sai Allah ya fidda maka gona kana shakatawa mu da mun zo mun ka sha gwaiba mun ka sha mangoro za mu ce ranka rede Muhammadu Rasulullah reni wayo iri iri Allah ya ce wa mamana na an nursila bil ayati ba wani abu ya hana wa'annan alamomi wannan hujjoji wannan mu'jizoji suke cewa a bayar ba wani abu ya hana mu baka su ba illa an kadzaba biha al-awwalun sai saboda can farko mun ba da ayoyin an karyata to kai kuma al'ummar ka al'umma ce marhuma al'umma ce da ba mu son ta kai ga yin abin da za mu halaka ta don duk wanda an ka saukan ba a ya karyata halaka shi ake wa atayna samudan naqa Allah ya ce samudawa ai sun yi irin wannan suka ce salihu ka zo muna da aya in kunta minal mursalin in dai kai manzo ne to muna son aya قال هذه ناقة الله لكم فيها شرب لا هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم to ga taguwa nan Allah ya kawo amma za ku bar mata rijiya yau ku sha ruwa gobe amma radda duk ta sha ruwa ku ko za ku sha madara da gare ta duk alƙarya kowa ya zo ya tada ya tatsa madara ya cika kwaciyarsa ya aje gida abinda ɗaya Allah bai so ku taɓa mishi wannan boyarsa Allah bai so haka ne kuma da cikin dutse suna kallo dutse ya barke sai ga taguwa ta fito wanda ba ta taɓa gani kusan taguwa raƙuma mace ba haifuwar ta aka yi ba ta da uba ba ta da biji ba ta da uwa cikin dutse Allah ya tsaga fi da ita to ga aya nan kun ce aya to ga ta nan amma wuyin ku ku taɓa ta Allah ce wa atina saboda naqata fa zalamu biha suka yi zalunci ga sha'aninta fa aqarun naqata wa tawa namr rabbi kamar da wata ayar Allah sai suka kama taguwar da suka yanka da suka ci aka ta yana mana shan ruwa wallahi ba mu iya aka samu wani kuddaro ya kama ta ya taushi suna shewa suna dariya suna kuwa suna suna tafi ya kashe ta sai Allah ya ce fa aqaru dussu sun ka kashe ta saboda da yadda su an ka kashe ta da farin ciki su da murna su an ka kashe ta fa wa ma nusilu bil ayati illa da suka yi haka nan sai Allah ta'ala ya halaka su Allah ce wa ma nusilu bil ayati illa takhwifa ba wata manufa ke sa mu aiko ayoyi ba sai don mu tsoratar mu sa mutane su gane gaskiya kuma su koma gare ta to anan ya kamata mu kwana akwai tambayoyi kuna da lokacin amsa tambayoyi babu abinda muka faɗa bisa ga sawaba Allah ya bai mu iko aiki da shi ya mu kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mun afuwa mana gafara Allah ya ba mu lafiya ga jikinmu Allah ya ba mu lafiya ga zukatanmu Allah ya ba mu lafiya ga kasarmu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya amintar da shugabanmu ya ba shi lafiya ya dawo mana da shi lafiya ya zaunar da shi a mu lafiya ya ba shi basira da hankali da fahimta da iyawa ya samar da canji da gari ya samar da ci gaba wanda za mu yi farin ciki da shi mu murna da shi ya Allah ka ba shugabanninmu dukkansu alheri da lafiya da kuzari da kokari da himma da basira ya Allah malamanmu ka ba su ikon faɗin gaskiya Eh, talakawan mu Allah ka yassare musu halin da al'umma ta ke ciki na rashi da fatara da tsadan al'amura Allah ka yaye mana bangiji Allah ka kawo mana sauki Allah ka bamu damina mai albarka wannan zafi da ya tsananta Allah kawo ruwan sama Allah ka sa mu yi noma mai amfani mai albarka mu wadatu da abinci har mu wadatar da wasu Allah ka yalwata arzukan mu ka kare mu daga fitinu da musibu da bala'o'i gabaki daya wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk